والصلاة والسلام على آخر البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين باب الحاسب بين يداني أكرم حاسب الحاسب يتعب الآمة الآم يتعب الحاسب والحاسب لابد لا أم أكثر من واحد أو أما مع حفر أو أما معه والحاصل أبذل يا أم أكسرا من واحد أو أما مع حاصل جرى والقلب بالثقة حيث ما حصل تمييز بعد جملة في هذا حل وما به تحسس إما متصل كما سيأتي لاحقا أو منفصل والشرك والتقييد بالوصف اتكل كذاك الاستثناء وغير خمقتل وأحد الاستثناء ما به حراج من الكلام بعد ما فيه حراج وشرطه ألا يرى منفصلا ولم يكن مستدركا لمحلا وانتقم إذ ما إمن wani ɗauko ma ya zama iman ya farko wani ɗauko man wani ma ya zama iman da ya wa tsantsu ko min ƙarfi da zuri shi bi shi wal an na mustalmahu in jin shi shi wa ta zamin wa ku wa ta za an yi ƙaddamar mustalma wa shartu ailan lizuhurin ma'ana. الا آه، باب الحاجم اما باني اكن وادلبدي وندا اكاچه محاضر اذا تعريفي نينن سنا لا يتناول شيئين فسائدا من جهة واحدة abin da bai yi ko abin biyo da abin da ya fito min wa wahidatin ta jiha guda sai shi awon bayani da yana nan da sai ce wal hasu hasu lafzun lafzi na la ya ummu wanda ba shi gami a kasar min wahidin wanda ba shi game a kasar min wahidin sai da abu guda wato kenan ma ya umma a kasar min wahidin shi aka ce ma'amun don haka shi alhasu lafzun la yatanawalu shay'ain fasa'idan min jihatin wahidatin suna cewa ma la yatanawalu shay'ain abinda zai rikon abu biyu fasa'idan da abinda ya biyu min jihatin wahidatin ta jiha guda bai rikon wato biyu ko abinda ya biyu ta jiha guda aw ma hasalin aw jara aw jara ko gudana ma hasalin da iyakan cewa jara ma hasalin wannan shi kusa ta arifi ne suna cewa walhasu ma ya tunawalu shay'an wato walhasu ma la ya tunawalu shay'an ma la ya tunawalu shay'an abin da ya riƙon wani abu ɗaya da mahasurin ɗaya da mahasurin a takaitacce ba walhasu ma la ya tunawalu shay'an abin da bai riƙon wani abu ɗaya da mahasurin ba takaitacce ba duk abin da ba takaitacce ba lafzi hasun ba zai riƙo shi ba shi ko aka ce ma'amun wal amu ma yatanawu shay'an abin da ke rikon wani abu min gani hasan ba da kan cewa ba an gane ko shi kenan aka cin wanga ki a ta'arifin wanga in ka wajen ta'arifin amun ba za ka sala ba in ka wajen ta'arifin hasan sai ka sala wannan sai ka ce aka ce ne aka ce ma'amu sai ka ce al'amu ma ya tunawo ni fasa'idan ma ya tanawar shay'ani fasa'idin min jihatin wahidatin ma ya tanawar shay'ani fasa'idin min jihatin wahidatin to sai a ce mata alifin hasu sai ka ce ma la tanawar shay'ani fasa'idin min jihatin wahidatin an gane ko ashe da ka tsoro duk ita alifin amana to in ka tsoro jin hasu la ɗaya shi ke ya zata ce lafzina na ya umma a kasanin wahidin la ya ummu ba shi gami a kasar a jin kasanin wahidin daga guda yanzu in kake kamar kaumu kamar kaumu kaga amurna kaga ce illa zaida kaga zama hasu kaga shi in ka shi a أو أما ما حصل أو أما حكومة تجبر إمومي amma kuma hasan ta da kaitawa ma la ya tanabalu shay'an fasa'idan min ghairi hasan don ka ce awon ma hasan ko amma ko kuma ta yake mai amma ma ta da hasan kaitawa da ramin gudana to me amma na me amma ana watan me aka mishi da istisna'i ya aka mishi Ya yace wal qasdu abinda amma nuhafi tahsisu ta tahsisu haisu ma hasala kusa da samu tanwizu ba da jumlati tantance sashen jumla da hala wadda ke shiga iha cikin jumla mai gudun umumi idan jumla ta gwada umumi to ke ɗanci wani abu daga cikin jumlan nan wanda zai kai gudun umumi shi aka ce na tasiri ashe kenan yani wayani anna tahsisa wayani shi ne anna tahsisa abinda aka ce na tahsisa wato a ihtisaru lafzin takaitawan lafzi lafzin na wanda kasance ya dullu alal umumi shi gudun umumi duk lafzi mai gudun umumi idan aka takaita shi bai gudu umumi ba to shi aka ce ma shi aka ce ma hasaru shi aka ce ma isra shi aka ce ma tahdisi watan duk abu mai gudun umumi idan aka fitar da wani abu ciki ne shi aka ce ma tahdisi watan kamar yanzu lafzi na kaulu ta'ala a usulul mushrikina wa hadha lamzun amu ku kutulul mushrikina ku kutulul mushrikina ku kashe dukkanin mushrikai al mushrikina mun san wannan labbi na amu saboda ni ta ga ina wanda ya kasance an kwata alifi da alif da lamu ya gudu umumi ba ya ko to sai ya kasance ashe mutumin ya hidda ya hidda su wanda an haƙulla amana da su to za su yaƙe mu ba za mu yaƙe su ta bi so yake to duk sanda labzi ya zo amu ana samun ikhlasi ciki ne duk labzi amu shi da hasu ko wani labzi na in ba labzi guda ba wallahi da kulli shay'in alim shi da ba samun ikhlasi ciki ne amma in ba irin wanga ba abinda da amu ana samun ikhlasi ciki ne duk labzi amu ana samun hasun ciki ne wanda wallah bi kulli shay'in alim ah, kaga inna Allah ala kulli shay'in qadir ana samun ittifaqi ciki inna Allah ala kulli shay'in qadir ana samun ittifaqi ciki amma shi a cikin almuhaddisul munfasil al-aqalu hankali ya yi zatu Allah subhanahu wata'ala inna Allah ala kulli shay'in qadir da kudratu ijadi da haka bane kudratu ijadi ba ita sama da Allah subhanahu wa ta'ala ko a ke na kaga yanka ka ce inna Allah ala kulli shay'in qadirun ana jin ita tasi shi suka ce ma al muhaddisu munfasilu sai a ce bayanin to sai na ce wal qaldu abin da ake nuhi tafisi da tafisi ɗan su ma hasabe duk lokacin da samu tamyizu ba'd jumlatin tamyizu tantance ba'd jumlatin sashin jumla wadda ya kasance da hala tana shiga iha cikin jumla wadda a ta farko tana shigowa cikin jumla ta farko sai an sheta to ya komo ga bayani yanzu zai bayani akan shin ta hatisi gashi na wana ba haka ce wa ma bi hitta su, wa ma abin nan da a ta su ta su bi ya wata mishi in ma mutu kudin kudin shi kasance almuhatisul mutu kudu kama ta ce lahika. kama ta ce. tamkwai da ke yana tafi lahikan da zuwa alifan ai bai yi wa? amma sai a ce alifan to ma za kala alifan ado haira ma za kala alifan me faɗi a zo ɗin gane ne ba kamar sai a ke farci amma yake shi na ta yi yace kuma alifan inda an kai shi na yawa eh kamar sai a ce lahikan yasu da jira na nawa ah, yana yi wakila a ah, rafin wata yi kila lahika shi ka bi ta hannufa don lafi na hannufa shi na gudun abin da ya wuce kuma ce sai a kishi shi ko sai a kishi na gudun abin da ake yi ba a ko faɗa wata musu kabali da mali yi aiki guda kamar sai a ce an kawai riki na ta yi lahikan zuwa na mai zuwa tsawon mun fasil ko kuma ta mun fasil akwai almuhatisul muttasilu akwai almuhatisul munfasilu to almuhatisul muttasilu gashi nan zuwa wa shartu sharadi wata qayyidu da qaidi duwatka da tuka to ittala shi aka ce ma almuhatisul muttasilu dan an ce almuhatisul muttasilu to abinda ya kasance an kawa qaidi da sharadi an kawa qaidi da tuka shi aka ce ma almuhaddisul muttasil me an misali ne kamar yanzu an misali ka ce a akademiyar fuqaha akademiyar fuqaha al fuqaha ba amuna ba akademiyar fuqaha a ya guri umumi ko kace akademiyar fuqaha in ada'ullah akademiyar fuqaha in ada'ullah an ji umumi ko sannan kuma yanzu mun ji hasaru ko ya aka ce ta tafi shi kenan wale su kuwa ma la ya tana wal shay'ani fasaidan ma la ya tana wal shay'ani fasaidan bi jahan wahidan a kalimar fuqaha in ataqallaha yanzu inda ba mu samu irin da ba duk fasihi ko mai tsoron Allah na ko da mai tsoron Allah na ba a girmama shi ko mun ji umumi ko to sai ya da Allah a ji shadiba cikin in ka diba sharadin da shi aka ce ma al-muhassisul muttasil saboda shi na hadu da maganar ga ba la ba su ba libil fuqaha in ada'u Allah sharri ke to bayan mun ji umumi sannan mun ka mun ka ita tafi kaga in ka diba akan fuqaha lafzun na amun to mi kidda me ta fi shi nan ga ya da bulla a shi kenan ka zubi sanda an ka samu sharadi sharadi ba a samu sai cikin amu ka a sharadi ba daga cikin watan al-muhassisul muttasilu akwai asharu sharadi muhassisina mai cewa na daga abin da daga lumzi amu amma kuma muttasilu ke shi sare da shi akwai al-muhassisul munfasil sayati ce ni wata ƙaidu haka nan kuma wata ƙaidi shi ma bisa da da tafa kamar alal misali ce a karimin fasaha alhafizina likitabillahi a karimin fasaha alhafizina likitabillahi a takribi da tafi an yi ƙaidi da tafa can kuma mun ƙaidi da sharadi don haka ce wa sharɗu sharɗi ne wa sharɗu sharɗi wata ƙaidu da ta tsaye ita sama shi na saduwa da wasu da suka. wa sharɗu ita salibir wasu wa tsayidu ita salibir wasu a karimin lufuk a ha'a in a za'ula ai a za'i sa'ihi na lillahi shi haka nan kuma inda kace a karimin lufuk a ha'a alhadidi na likitabin lahi ko kuma wa taqyidu in yace inda ce shi taqyidi ta salbal wasfi shina tantuwa shina saduwa bil wasfi sifa da ke shi ma haka aka ji ana jin sifa ciki ne a kalimar fuqaha aiki na asdaqina lillahi haka da kuma inda kace a kalimar fuqaha ko alhafizina lihududillah ثاني هذا حكنا الاستثناء الثنائي حكنا الاستثناء شيما وتنشينا تكين المحاكم المتفق كما قال المثال كتشي أقيم الفقهاء هذا من قوار قوار كتشي إلا بينا أقيم الفقهاء إلا بينا هذا هنا المحاكم المتفق أشيكنا المحاكم المتفق إلى أقلا الاستثناء ashardu a adabatu to wannan bakin su ke nan, kenan al-istisna ashardu adabatu wannan su aka ce ma al-mu'atis al-mutakallim su da mafi yazo amun bayan ka samu waɗanda ciki so sun yi sun yi ikhtasi amma ikhtasi na ikhtasi ba sadar da yana ba wani kuɗi na ba da ce mi eh, eh tafi da wasu ba ta kudin da aka ce ba ya kace aka kushe ke nan ya ce to wa gairu ha abin ba wannan ba in fasala shi aka ce ma almuhasin mun gairu ha wanda ba waɗannan ababa da an haɗa wanzu guda uku ba al-istisna'u al-shartu sifatu to abin da za a ce mishi al-muhaddisul munfasil aka ce wa gairu ha duk wanda ba wannan ba in fasala shi aka ce na isna'i munfasil sai ko wanda ya ba ta hari akan al-isna'i yake ba da shi fara ba amma ga kaida shi kamata fara da shi da shi ne asali wa hadd al abinda aka abinda haddi abinda aka tarihi ga isna'i ma bihi kharaja min al-kalami ba'd ma bihi inda ba'd ma bihi inda وحد تعريف ta'arifi na al-istina istina'i ma binnanta ba'du sashin man daraja abin da shi ya fi shi ciki ne binar kalami na magana haraji yake ta dihi da shi amma akwai akwai akwai ta kai a ah, yace wa haddu wa ta'arifi na istisna'i ma ya shi kuma ga istisna'i ma istisna'i shi abin nan da yake babu sashen man daraja sai ka gama ma da in daraja babu sashen man daraja abin da shige fi ciki ne minar kalami na magana har da yake ta bihi da shi an gane ko yanzu ya zama mu gane annabaitin ga suna cewa al-istisna'u huwa ihraju ma laula kula da halafil kalam al-istisna'u huwa ihraju tasda ma laula ma abinda laula ba don istisna'i ba lada hala da ya shiga kalam cikin magana amal mu illa zaidan Kuma ba da isna'i ni ka zo shigo cikin jimar ce ne ga babu abin da ta hana shigo ko to shi ake cikin isna'i ya ta arifi ne kai wata arifi a kan isna'i sai ka ce al-isna'u huwa ihraju idda ma abinda laulahu ba don isna'i ba da halada zai shigo cikin kalam cikin magana shi a cikin farko karatun ka kabila ta cikin abin gawar ƙasa ba su da ranar mai alhamdulillah